Assalamu alaikum yamma barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna masarautar kasmuri kashi na biyu tare da ni abba ifex wanda wata baiwar allah ta ɗauki nauyin kawo muku shi ku ci gaba da kasancewa da duniyar hausa nobels domin nishaɗinku a kodayaushe ta ƙasa kafin su farfadar ta ji sarki na cewa cikin fushi a kawo yarima mamun kokawa take tana turjewa a haka aka yi ta janta zuwa wani kogo mai shegen duhu fitila dogarawan suka kunna sannan ta ga ashe wani katon dutse ne da ke jingina a jikin fadar sarki aka farfasa aka mai da shi wajen tsara masu laifi jefa ta suka yi ciki sannan suka kulle ta ciki ɗan akwaikin kurkukun nan mai kama da keji cikin kuka take cewa don girman allah kar ku kashe fitilan nan ba su kalle ta ba sai tafiya da suka yi kulle idanuwanta ta tana kankame jikinta can jikin dutsen mai shegen sanyi can ta ji kamar wani abu yana zuba ta yi saurin buɗe idanunta kamar ba ta buɗe ba aka ta gani duhun da bata taɓa ganin irin shi bane ke kewaye da ita tsoro ya mamaye ta ta dinga ayyano maranta abubuwan ban tsoron munana masu firgitarwa nan da nan sanyi ya kama ta ta fara karkarwa hakan ya sa ta sarara ma kanta ta daina tsoratar da kanta gefen alkyabbarta ta sa ta nannaɗe ƙafarta don tuni takalmanta suka faɗi dama mai rainansu na ba su labarin abubuwan ban tsoro da ke faruwa a masarautar kasmuri da kuma hanyoyi daban-daban da sarki ke da su na horar da duk wanda aka kama da laifi da ba ta yadda ba amma yanzu ta ga zahiri tun da har ya faru a kanta ba ta san in ba ta sami yan zaman 'yan daƙiƙai ba ta yi ba ba zaman 'yan daƙiƙai ta yi ba mintuna a wuri ko kwanaki don ba ta ganin hasken rana balle wata ba ta gane in gari ya waye ko in dare ya yi balle ta da ubangijinta uwa uba na jasar da ke tattare da ita da kuma wurin tana shime a ƙasa kamar matacciya ta fara jin motsi ta ji tsoro sai dai ko yatsa ba ta iya ɗagawa ba kalmar shahada kawai ta fara yi ta sadaka ko ma menene ya zo ya yi gaba da ita haske ta ga ya nufo ta ta kwana biyu ba ta ga hakan ba shi ya sa ta yi saurin rufe idanunta don hasken har cikin ranta ka yi haƙuri Yarima, mamun wanda aka kira da yarima ya ce ka ji abu da wani shirme kai ka kawo ni nan yi abin da aka sa ka ka tafi wani ɗakin aje fursuna ne aka buɗe mai ya shiga Wuri ne mai tsafta ya samu ya zauna yana cire hular shi. Da Sailuba ta samu ta buɗe idonta sai ta kalli sama maimakon saitin hasken. Nan ta ga ashe, da sarruwa ne dama take ji da ke ɗigowa daga saman dutsen. Da ta buɗe bakinta sai ta ji zafi don har tsagewa ya a hankali ta zuwa shanta tana karkata kanta zuwa saitin wajen. wani sanyi rahama ne ya ratsa ta da ruwan ya ɗiga a bakinta ta ji an buɗe ƙofa kuma ta ji shigowar mutane cikin cikin wurin sai dai bata kula su ba limshe idanu ta yi ruwan ya ci gaba da ɗiga a cikin bakinta yana cika makoshinta ku fiddo ta aka ce bayan an buɗe ƙofar kurkuku. ana ɗaga ta ta yi ƙara da da ba za ta fito ba ita da ƙyar take ɗaga ƙafarta sannan hankali suka fito daga kogon tana fara hango hasken rana ne ta fara zubar da hawaye ba ta yi tunanin za ta ƙara ganin sararin samaniya ba wasu kuyangi ne suka karɓe ta bayan sun fito daga dogon daga kogon sannan suka nufi wani sashi da ita wani ƙayataccen ɗaki aka kai ta inda suka cire mata kayanta suka gasa mata jikinta tun kafin a gama wankan ta ji ta fara dawowa mutum a bakin ƙofar shiga fadar suka haɗu musabaha suka yi sannan suka wuce ciki bayan an ce su shiga aikinka yana kyau badar wanda aka kira da badar ya saki kayataccen murmushi yana cewa na ji ka samu matsala a naka aikin haidar da yake ba kallon haidar ɗin yake ba bai lura da kallon da ya yi mai ba cikin sanyin murya ya ce ai ka yi gaba badar mu kwa ƙoƙarin kwatanta bajintarka ba za mu iya ba kai ɗage ya kalla haidar tare da durƙusa suka gaishe da sarki sarki ya gaishe ku cewar waziri musa da ke zaune a ƙasa daga gefen kujerar sarki mamun fa haidar ya tambaya kamar labari bai riga da ya riske shi ba kar ka ɓata ma sarki rai a batun ga falallan nan don baya kishin mahaifin shi balle masarautar shi da sauri har da ya durƙusar da kanshi yana cewa ka gafarce ni Sarki ya miƙe ya zo ya ɗora hannuwan shi bisa kafaɗar badar da ya Mun ci nasara abin da muka sa a gaba mun kawar da maƙiyanmu badar. Yaran murya badar ya sannan ya ce, Komai ya tafi kamar yadda muka tsara, abokin haɗa hannunmu ya ba da gudunmawar shi sosai, yanzu saura ya ƙarasa cika alkawarin da ya ɗauka. Sarki ya ce da kyau badar, ka tsammaci kyauta daga mahaifinka, ya ce Allah ya ja zamanin sarki. sarki ammar ya kalla haidar sannan ya ce kai fa cike da yarda da kanshi ya ce na aiwatar da komai yadda muka tsara da lokaci ya yi kuma na gama da shi sai dai ban san in sarki ya samu ganin gawar ba shi ma aka ce da kyau sannan aka yi mai alkawarin kyauta mamun fa badar ya tambaya cikin isa haidar ya jira ya ji an kwaɓe shi sai dai waziri bai ce komai ba hakan ya hakan ya kulle rima haidar sarki ya ja dogon numfashi sannan ya ce na sa rai zai ba da haɗin kai mu yi aikin nan tare abin da ya ce kawai kenan ya koma kujerar shi ya zauna abin ya ƙara harzuka haidar da sarki ya ba da amsa da kanshi ko da ya kalli badar sai ya ga yana basarwa kamar bai lura da fifikon da sarki yake nuna a kan shi ba waziri ne ya ce ni kuma na sa a sa mana ido a kanshi. shi don dama ban yadda zai ba da haɗin kai ba nan muka fahimci ko shirin aikin baya yi sabida haka muka tsara komai saboda tsabar rashin kunya kuma ya wargaza mana shiri badar ya ce ya wargaza shirin kamar yaya akwai wani jinin sarautar laisamar da ke raye ne waziri ya ce ta tsere da taimakon mamun ga kuma wani sadauki da ya biyo bayanta a fusace badar ya miƙe tsaye me yasa kuka bar ta da rai sarki ma ya miƙe tsaye yana cewa aurenta za ta yi badar haɗin nan ne zai ƙara ƙarfafa kima da darajar masarautarmu ka san ba na bari komai ya shiga tsakanina da burina da wani iko ya sa ta tsira ta har sau biyu to mu bari mu zuba ido mu gani mantawa da a gaban sarki yake har ya buɗe baki zai faɗi wani irin abin da yake ji a ran shi aka yi sallama sadauki saifullah na laisa ne yana neman izinin ganawa da sarki da hannu sarki ya nuni da a shigo da shi shi ma kasa ya duka ya kwashi gaisuwa sannan ya buƙaci ya gasa ya luba na fahimci hanzarinka sadauki amanar da aka baka kake son riƙewa ko ya ce da waziri eh a takaice Ya aka yi gimbiya ta riga ka isowa, Haidar ya tambaya cikin sanyin murya. Ba da sa rai ba ne ba Yarima, ina samun dama na biyo bayanta. Badar ya ce, Me ya riƙe ka? Sadauki ya ɗan yi shiru kafin ya ce na tsaya binciken waɗanda suka far mana ne. Sai dai kafin su faɗa min wani ya zo ya kashe su. Waziri ya ce, Sadauki Saifullah ya yi mana bayani. kuma ya gaskata maganar wacce ta zo da sunan ita ce gimbiya ita ce gimbiyar badar ya ce me za a yi yanzu gobe in allah ya kai mu za a ɗaura aure tunda allah ya sa ta iso lafiya bayan an ɗaura sai ka koma ko ba dan ya so ba sadauki ya ce shi kenan sannan ya yi musu sallama ya fita badar aikinka ne ka tabbatar ba zai samu matsala ba ba zai ba mu matsala ba da babban murya ya ce shi mamun an kyale shi kenan waziri ya ce shi ma yana ɗanɗana kodar shi a yanzu haka raina soyuwa ya baro fadar sarki wani tsanar mamun ne yake ji irin wanda bai taɓa ji ba kasa zama ya yi hau zagaye a ɓangaren shi dokarin da ke biye da shi kullum ya ce ranka ya daɗe mahaifiyarka sarauniya kamariya ta buƙaci ganinka dan tsayawa ya yi ɗan yi tunani sai ya yi murmushi Sarauniya Kamariya ta miƙa hannuwa da ƙafafu, ana yi mata jallalle ga wata kuyanga da ke gefe tana sa mata 'ya'yan itatuwa a bakinta. Jakadiya ce ta shigo daga gefe, tana tsegunta ma sarauniya abin da ya faru a fadar ranar. Ban san abin da Mamun ya ɗauke mu ba, sai yake nuna shi kaɗai ya san daidai ne? Jakadiya ta taɓa baki tana cewa, ke ma dai kin gani, gashi sarki bai mai yi mai wani hukunci mai tsauri ba ya san dai ya sa shi a cikin kurkuku ana zuwa ana ba shi kulawa babu wani horon shi da ake yi sarauniya kamariya ta cika tana batsewa kamar ba sai da muka sha wahala kafin mu raba sarki da aisha ba yanzu 'ya'yanta na yi 'ya'yanta ‘ya'yanta na yi wa yarona kenan abin da ta yi kirikiri sarki ya dinga rashin adalci da wani ne ya abin da mamun ya yi da tuni bai fille mai kai ba ya yi da gangar jikinsa a kasuwa ba jakadiya ta sunkuyo da kai tana magana can ƙasa ƙasa ai shi yasa nake cewa mu ɗauki mataki a kai tun kafin sarki ya fara tunanin bar mai karagar shi ma kamariya ta kalli jakadiya sarkin ne ya fara tunanin barin magaji ta yi 'yar dariya ba dai Ammar ba. A sanin da na yi mai, sai na ƙara hango mai wasu shekarun a bisa kujerar nan yake, ta yi shiru tana ɗan tunani kafin ta ce, Kin ce wani abu jakadiya, don tabbas sarki na matuƙar son mamun. Bijire mai ne da yake yasa ya fara jan badar a jiki, a guje wata kuyanga ta shigo tana yaki Yarima Badar fa yana kan hanya. Jakadiya ce farkon miƙewa don ko hanya ba ta so su haɗa tsabar tsanar ganinta da ya yi, in ka ganta wata 'yar dunkulalliya da ita. Tana tafiya a dadduki har wani goho ta yi, kamar tana da kwan shekarunta ne. Fuskar nan tata duk ta sha tsago kamar mage, ta yi wasa da fuskar ta. Ku fita da lallan nan kun san bai son warin shi, cewar gimbiya kamariya. cewar kamar kamariya yana sako kai cikin ɗakin ne ya yatsa fuska kamar ya fita mahaifiyar shi ta tsaye da shi tun da ka amsa kira na da wuri haka na san ba abin da ke da abin da ke damunka ya ɗan hura hanci kafin ya ƙarasa ciki yana zama daga can ƙuriya kusa da ita Wai wa ya ɓata maka rai ne ta yi tambayar tana kallon fuskar shi can ciki-ciki ya ce mamun mana ta san matsalar shi ba mamun din ba ce ba don sau nawa yana saba umarnin sarki sai dai wannan karan ya sa dole sai an yi mai abin da zai bai so wato mace ni kam in ka tambaye ni sai in ce taimakon ka yi. ba ta samu arzikin kallo ba sai don karkato shi da da ya yi kamar zai kalle ta kuma ya mai da katagar da yake kallo wani lokacin nakan yi mamaki kabadar ta ɗauke kai daga gare shi sannan ta ci gaba da magana kai ne babba hakan ba zai hana a yi maka juyin mulki ba in za ka tsaye da hankalinka waje ɗaya ka auri yarinyar nan to ka tsaye da ƙara ɗaukaka za ka yi ka ƙara daraja a idon mutane a fusace ya miƙe zai bar ɗakin badar ban san yadda za ka fara shiri ba lokaci ƙara ƙure maka yake yanzu mai damar nuna ma sarki kai ya dace ka gaje shi a fusace ya ce ni zan gaje shi masarautar kasmiura aitawa ce sannan ya fita bai yi tunanin mahaifiyar shi za ta goyi bayan aure ba ya tsani kircin mata kuma ya san da abin da take kulla shi yasa take son ya yi auren nan irin ƙulle kullensu da makircinsu ya sa bai san ya taɓa haɗa rayuwar shi da mace mace ma wacce ta fito daga gidan sarauta don gani yake yi matattaran makirci ne gaba ɗaya gidan sarauta a rana ɗaya sarki ammar ya auri duka matan shi hudu don ya nuna isa da ƙarfin ikon shi Kamariya, Hamida, Kausar da Aisha. Kausar bata kai labari ba kwata-kwata don ko cikakken wata ba ta yi ba, ta rasu. A cikin wata ɗayan su na aure ne, Aisha ta sami ciki, har ta haifi ɗanta namiji babu wanda ya ko ɓatan wata tsakanin Kamariya da Hamida. Don su ne masu kulle-kullen, kuma su suke tare ma junansu kofa, ganin ba su iya yi ma juna komai ba. sai suka juya kan aisha don sun ga ta fi musu barazana gashi kuma sarki na jin maganarta kuma ya fi nuna kulawa gare ta sai bayan babban ɗan sarki yarima jamal ya yi shekara hudu kamariya ta samu ciki bayan 'yan watanni ita ma hamida ta samu tun daga sannan yarima jamal ya fara rashin lafiya shine firgita da ciwuka kala-kala Sarki Ammar ya shiga damuwa ya gayyato shahararrun malamai da masu ba da magani, amma ba a ci nasara ba, don har wasu masarautun ya kai shi neman magani. Duk inda suka je ba sa dacewa, a haka har Allah ya ɗauki ran Yarima Jamal a irin wannan tafiyar tasu, ko gawar shi Aisha ba ta samu gani ba. Ko da sarki Ammar ya dawo sai ya iske maza har biyu, an haifa mai badar da kuma haidar sai ya mai da hankalin shi kansu sai dai sanda yake nuna ma aisha bai daina ba shekaru biyar bayan rasuwar jamal ta haifi mamun bayan shekara ɗaya ne ta haifi asiya sai mai bi mata kuma mai suna nadiya daga sannan duk sanda ta samu ciki sai ya zube har yaranta suka girma sanda ta samu cikin ƙarshe ne ta manyanta don haka ta ɓoye bata sanar da kowa ba don ta san kishiyoyinta ba za su bar ta ba sai da cikin ya yi girma sannan har shi sarki amma ɗin ya sani lokacin kuma ta ga ƙiyayyar kishiyoyinta ido da ido don duk da cikin ya yi girma ba su kyale ta ba da ta zo haihuwa ne ta rasu ita da abin da ta haifa bayan kamariya da amida sun yi nasarar kawar da aisha sai suka koma wa junansu mugunta ido sosai mahaifiyar shi ke sawa a kan shi duk abin da zai ci ko zai sha sai an ɗanɗana ko za su fita ran gadi shi da mahaifinsu sai ta sa an bi sawansu an sa ido a kan shi a zaman nan ne ya san irin makircin da matan biyu ke ƙulla ma junansu ya kuma tsani jakadiya don bakar munafuka ce ita take taimaka mahaifiyar shi ta ko'ina sai dai harami dama tana, nan tana, tana ta yin abubuwanta dole ya nemi barin ɓangaren mahaifiyar shi lokaci zuwa lokaci kuma sukan juya ga sumamun har su yi nasarar shi sarki amar ya tsani 'ya'yan nashi sai dai duk su dabarin da za su yi ba sa taɓa sa sarki amar ya tsani mamun da kannan shi na tsawon lokaci yanzu kuma a ce za a kawo min mace cikin rayuwata ya girgiza kai ba zai yiwu ba yau ya kamata in kashe ta ko in kashe zancen nan ma yana tafe yana tunani duk inda ya dosa sai kaga ana bashi hanya kafin ya kai ɓangaren shi dogarin da ke mara mai baya kullum ya iso sarki ya sa a kira mai mamun na ji kuma an samu sako daga laisama ka kasa kunne ka jiyo min abin da ke faruwa kana gamawa ka zo ina da aikin da zan sa ka ka yi min sannan suka raba hanya da yarima zuwa dare sai luba ta warware kamar ba ta sha wahala ba yanga da ke kula da ita ne na tana da kirki don a sannu take binta har tana dan janta da yera bata saki jiki da ita ba don hankalinta baya jikinta tunaninta halin da 'yan uwanta su'ad da kuma jawahir ke ciki da iyayenta ga kuma sadauki tana cikin share hawayenta ne kuyangar ta ce gimbiya me ya faru jikin naki ne girgiza kai ta sannan ta tashi zaune don allah ki taimake ni kuyangar ta kalle ta da idanu wajen alamun tsoro so nake kawai ki jiyo min abin da ya samu dan uwana da ya zo nan kuyangar ta dan saki fuskar ta sannan ta ce na ga sanda suka fita shi da yarima haidar kwana biyu kafin zuwanki aka yaka. yau kuma na ji an ce bakon da suka zo tare da yarima su'ad ɗin ya dawo cikin sauri ne ta sako daga gado tana riƙe hannun kuyangar sadauki ko kuyangar ta ce ƙila shi ne baki na rawa ta ce kin san inda aka sauke shi don allah ki taya ni ganowa take kuyangar ta miƙe don tun da ta ga halin da aka ba aka ba su ba take ta tausaya mata, yanzu kuwa Gimbiya ta fita cikin sauri Sa'ilu ba ta daina kuka ba, har ku yangar ta dawo kusa da ita, ta zauna sannan ta raɗa mata magana a kunni. Bari rubuta miki sako ki kai mashi, da sauri ku yangar ta dafa ta. Gimbiya ba ya ce inda hali ki zo da kanki, na ga kamar bai yarda da ni ba. mikewa tsaye ta yi tana cewa to mu je. Zanen ta kuyangar ta cire sannan ta yafa masa luba. Mu je to. Jawo kofar suka yi sannan suka nufi ɓangaren da sadauki ke zama. Tana ganin shi ta fara kuka. Sailuba sauri za mu yi ki sanar da ni abin da ya faru. Goge hawayenta ta yi kafin ta ce, Wani ne ya kawo ni nan, ya ɗaga kai don ya san wannan. da na zo nan suka kulle ni ta fashe da kuka tana rufe bakinta shi yasa ban so in bar ki a nan gimbiya ina so ne in san halin da mutanen gida suke ta daga kai tana cewa ban ga yarima su batun da na zo ya dan yi shiru na tsawon lokaci yana kallonta haɗiye yawo ta yi ta ta ga ya durƙusar da kanshi sai ta duka ƙasa ta fashe da kuka a lokacin ya san kwana uku ta yi a kulle don gawar yarima su'ad da ya gani baka ko iya zuwa kusa da ita ya yi wari har ya kumbura ce mai suka yarima su'ad ne ya haɗa baki da wasu mutane don a sace gimbiya sai luba da aka gano gaskiya sai ya gudu garin kamo shi ne suka yi garkuwa da shi yarima haidar har ya kashe shi bai yadda da bayaninsu ba kwata-kwata ya yi shiru ne saboda mutanen da suka far musu a can hanyar kawo sailu ba masarautar kasuri sanye suke da kayan dakarun masarautar laisamar bai so garin bincike a sake tuhumarsu da wani abin sarki ammar ya ce ya yi musu uzuri tunda babu haɗin bakinsu a ciki sai dai yana tantamar bayaninsu don sa'ad ba zai yi abin da suka ce ba shi yasa yake so ya koma laisamar don ya ga in komai lafiya kuma ya ga in sarki ammar ya janye dakarun shi daga hanyoyin shiga laisamar ɗin laifin me ya aikata suka kashe shi bai ce komai ba har ta ɗago ta kalle shi yanzu ba ya da rai kenan ta ƙara makukanta ƙarfi da sauri ya ce ku yanga ta maida ta kar ta jawo musu mutane sadauki don allah kar ka tafi ka bar ni a nan kai wa Allah in ka taɓa sona a ranka tuni ka maida ni gidanmu daidai lokacin suka ji ana motsi suna kallon wajen ne suka ga inuwar mutum na gudu gimbiya ya kamata ku koma kar a gane kin fito kuyangar ta dafo ta suka koma ɗaki tana zuwa ta faɗa saman gado tana kuka ita kuma ku kuyangar tana zaune daga ƙasa sai ta ji abu na bin kafarta tana kallon wurin ne ta kwada ihu tana daka wani tsalle sai bisa gado ko da sai luba ta juyo kumurcin macijin ne ya nufo su kanshi a tsaye ya buɗe kunnuwan shi yana zaro harshe ihu ta kwada ita ma tana duka da kanta haɗe da rufewa da hannayenta banko kofa aka yi sai ta ji zaro takobi bata juya ta ga abin da ya faru ba sai dai ta ji mutane da yawa sun shigo me ya faru wata murya mai kauri can ciki-ciki ta tambaya ihu na ji ihu na ji yarima badar badar ta ce a cikin ranta sannan ta ƙara cusa kanta cikin matashin kai wannan kuburcin maciji ne sadauki ya amsa ma badar da eh, Gimbi ya sai luba an kashe macijin ta ce fitar da shi tukunna haushi yarima badar ya ji don gani ya kamar umarni ta bada a fusace ya bar ɗakin yana cije haƙoran shi kamar za su ɓalle ya haƙuri ya rima ban san yadda aka yi wannan sadaukin ya zo da wuri haka ba bai amsa dogarin ba kawai ya ci gaba da tafiya dama biyo su ya a baya da suka nufi ɓangaren da aka aje ta sabida ya tabbatar sun isa lafiya tsayawa ya yaga babu wanda ya biyo su sannan ya juya ko ƙafa bai ɗaga ba sai ya ji ihu hakan ya sa ya fada ɗakin da gudu bai fito ba sai da aka kwashe macijin ya kuma ga lafiyar silau sannan ya juya zai tafi nan ya ga inuwar wani daga waje ma'ana an laɓe ana sauraron su ana ganin ya taho ne aka bar wurin da sauri ya bi bayan mutumin da ya fara gudu wani bangare ya shiga inda ya saje da sauran dogarai bai san bangaren waye ba amma ya sa a ran shi zai bincika Wannan kenan daga cikin labarin Masarautar kasmuri kashi na ɗaya. Shin da gaske Rima Badar shi ne yake son kashe Gimbiya Sailuba don baya son ya aure ta? Wa ke yi wa Gimbiya Sailuba da sadauki laɓe? Ya abubuwa suke a masarautar Laisamar?